Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da ministoci 45 amma fa banda El Rufa'i na jihar Kaduna. A biyu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da mutane 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Ahmad Tinubu ke neman tabbatar da su a matsayin ministocinsa. Sauran majalisar ya tabbatar da mutane 45 a matsayin mambobin majalisar ministocin sabuwar gwamnatin Tinubu bayan shafi mako guda yana tantance su. sauran mutane uku da ake dakon 'yan majalisar dattijan su amince da su sun hada da tsohon gwamnan jihar kaduna nasir el rufa'i da stella okotete daga jihar delta sai kuma abubakar ɗanladi na jihar taraba waɗanda ake ci gaba da gudanar da bincike kansu da ya shafi tsaro mutum na farko wato mutum na ƙarshe da 'yan majalisar dattijan najeriya suka tantance shine festus kiyamo tsohon karamin ministan kwadago a gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta shuɗe yayin tantance kiyamo muhawara ta yi zurfi bayan da wani sanata ya janyo hankalin majalisar akan abin da ya kira cin fuskar da lauya festus kiyamu ya taba yi wa majalisa lokacin da yake rike da mukamin minista a gwamnatin da ta gabata dan majalisar ya ce a lokacin kiyamu da ke jagorancin shirin ɗaukar ma'aikata a ƙananan hukumomin najeriya ya yi buris da shawarar da majalisa ta gabatar da kuma ƙin amsa gayyatatta domin amsa tambayoyi dangane da shirin daga bisani dai bayan ci gaba da zaman da suka dakatar kiyamo ya nemi afuwar 'yan majalisar kan laifin da suke zarginsa da aikatawa inda ya ce ko a wancan lokaci sai da ya nemi afuwa akan rashin amsa ga gayyatar da ya yi to a biyo mu a cikin tashar tamu ta ARA Digital domin samun wasu labaran sababbi da dumudumin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.